أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا أهؤلاء وإذا جاء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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء دعاء تسليم الدعاء في a wata rana ta goma sha takwas da wata ramadan hijirar da muhammad sallallahu ta wa sallam da maka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari na da tara lissafi da tara yau da uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha takwas wata shida wata shekara

da ɗaya shi ya ruwa ta ba shi gaban kungiya na kaduna ta arewa kaduna ta arewa wanda an samu gobara da ta samu biyan shi wanda a tarjiyar wannan ya yi saurayi ko an da ya mata kuwa akwai halifa aminu akwai hawa wa aminu muna zuwa an da ya gafarta sannan sauran kuma suna azumi akwai hawa wa aliyu akwai fatima aliyu duka suna azumi ke aliyu shi kanka wannan bawan allah shi alhaji aliyu shi ma yana wato azumi ba rauki ko aliyu yana da madina saboda mafaki wa shi ma ne wannan mutum ba ba muna jajjantawa muna yin tafiya wajen kasuwa na lafiya wanda suke da yawa Allah madaukakin sarki muna roƙo yayin ainihin gaggauta ba su sauri Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya kwanakin marayu wata bawar Allah ya bada alƙur'ani guda uku kuma ta ce ta yi hukunci ne ga mahaifiyarta Allah ya rubuta ta da rahama wata bawa Allah ta ba da yawon goma ta ce ta yi ayyukan da ya su addu'a Allah ta maka mishi wata bawa Allah ta ba da yawon guda biyar sannan wata bawa Allah ta ba da guda guda hudu da ɗan yi guda biyu kuma ta ce a kan yin ta zuwa. wata bawa Allah ta kawo da hukumar kaya kaya har hudu hudu da kuma ta fi duka wata kaya ta da kuma wa kuma ta fi wato a sanya ta a addu'a to duka wata kaya ta da fara da ta ta fara da kai sannan Allah ya biya da su duniya da lahira na a kai da zai ke duka wata musiba kuna da aka samu wata kowar Allah ta ba da gudunmawa da ɗari biyar da ake amma ya kuke addu'a ba ya tafiya ko ya ji amina ita ma abin da ta kawo yin ma ne da kake biyar ita ma addu'a ta lafiya ta da kuma rikin lafiya ta shi addu'a akwai cikin tsoron koro sun ba da gudunmuwa naira dubu biyu sun ce a sa kun yana cin addu'a wani bawan allah ya ba da gudunmuwa naira dubu daya malama a cikin da masu dubu daya da biyar har ya kaje da turawa naira dubu daya ƙungiyar da yake allah naira dubu daya wata gobe allah tana fama da rashin lafiya a sun a addu'a ta yi ko ba a yi dubu ba ta kuma naira dubu goma rana da ta ke dubu yaro naira dubu biyar hajiya mai nuna ta yi ko dubu naira dubu daya kuma ta ta ta addu'a duka allah ta yi kuma su kan gani waɗanda suka tura ruwa ta akawun akwai ita yi wuce ya yi kan naira dubu biyu goma a yi naira dari takwas tafiya bayan naira dubu biyu abba tafi naira ɗari biyar alhaji buhari ali naira dubu biyu ibrahim haji naira dubu biyu bala ali naira dubu biyu, sani musa naira dubu ɗaya kuma musa abdu naira dubu biyu nasiru mansur na'am sani musa naira dubu biyu kuma musa abdu naira dubu biyu لا تروح الكل غير الجمهورية حبيب عبد الله غير الجمهور ورضاه على السنة غير الجمهور ورضاه على غير الجمهورية ورضاه على غير الجمهورية لكم نحن أتاك من الخير sannan bayan su akwai bawan Allah ya yi karbiya dubu biyar rabi dubu su aiki yana dubu uku sannan madina a dubu biyar dubu uku maryam jafar yana dubu biyu aliyu كيف يجب لنا المؤمن حديث عثمان لمن يرى المؤمن اسماعيل عبد الرشيد يرى المؤمن عبد الهادي كيف انسان يرى المؤمن عيسى بكر يرى المؤمن حمزة حمزة ليرة الأولياء عائشة حياة ليرة الأولياء الشيخة فاطمة ليرة الأولياء أبو بكر علي والحج ليرة الأولياء إبراهيم ليرة الأولياء والله أن تريد أن تريد sai sauzatu ibrahim ya dubu daya ibrahim kuma muhammad ya ɗari da ashirin rahila suleiman naira ɗari biyu mamman da hafsa sun haɗu biyu a ya naira dubu daya tare da ibrahim ya dubu daya bakura musti mai dubu naira ɗari biyar sannan sai aminu hamza ya dubu uku sai hadija nawa naira dubu daya yusuf abdullahi ba naira ɗari biyar sani abdullahi naira ɗari biyar basiru ishaq naira ɗari biyar sayidu hassan jama naira dubu biyu abdulrashid muhammad naira ɗari biyar abdullahi muhammad jama naira dubu daya abu usman naira dubu daya maryam jami abdullahi naira dubu daya sautan naira dubu saba'in da biyar na yadda kuma an samu naira dubu hudu da ɗari da biyar a fati ya samu naira dubu hudu da ɗari da biyar a tebur an samu naira dubu ishirin da hudu da ɗari biyu garin an samu a taimako a cikin naira dubu da goma sha uku da ɗari bakwai talatin da hudu allah ta kowa da kowa da alheri kwamitin marayu canjin idp ban a kawo da yawan ofis na zuwa kwamitin jibirin kaduna a kawo da faɗo da zero double one two zero eight double one five allah ya kasawa kowa da kowa da alheri Nah, tajuzu biasir Watutaweza kuja matata di da ya. ada kaddamar da wato saja. mutane a kan tallafa wa marayu muna addu'a ta mu da ke da ta mu da kai sannan bayan da mu ke wata kaiko Khalid ibn Walid inda ta fara yi wa mata kun taru وله من شرع علوم لمسألة يضيعه يفرس وشهادة درس من الزهد بيان الشهادة والشهادة حدثوا بدون أي سورة من القرآن يقينا سبحان الله الموضوع الأربعين من سيدنا الشيخ يوجد الله عليه وسلم وان الله لا يتركه عليه ايضا كما نعلم وهذا في جيبه لا تبليغ الذين يكذبون بالذين عليهم يقول اعوذ بالله يا رب العالمين ثم يسار الى تقول ما هو الاقوال الوكيل فيتبع المسلمين في هذا اليوم في كلا بعض الكلام يدعون ما هي تتجمع الشهاده هذا ما تقول هنا لكن في سوق بها في gobe ba shi wani wata shi a k'a bukata ko ni na ko ne ki da Allah Allah ma shi ne ma da Allah da baka da ma da Allah da shi da Allah ko ka da Allah da Allah na Allah ma ya mu bana وكذلك مكنا بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا Allah ya ce kamar haka ne fatan na ba ba wani ba muka jawabi tashi da tashi mai kuɗi a jawabi shi da talakawa talakawa kuma a jawabi da ba a jawabi da ba abin da Allah ya ce da kowa ya kuɗi sai da Allah ya ba talakawa sai Allah ya sa talakawa da Allah ya ba kuɗi sai Allah ya ce talakawa da zaɓe ta kana gidan sai wanda ya zama da haihuwa ta ta ta haihuwa ne wata ba sai dai ne sabita yana tafiya sai wani yanzu shi baya da masara yana tafiya wani yanzu shi ya saba lafiya yana tafiya wani yanzu shi bai da abin da za su yi da baki yau yana tafiya wani yanzu shi ta kankan da fadi ruwan sama yana tafiya wani yanzu shi an ba shi mata bai da sadaki ta kawai da ruwan sama su haka za su tamba Allah yana so za ta haƙuri da su za ta wuri da cewa ma Allah ya fi ta ta ya ɗauka kata da ya ga dama da kai ne za ka je wani daga mafa ta ka ce a ke ka sai Allah ya sa yanzu ba kai ne da zuwa ka mafa ta ka ce a gari ka ba Allah ya ba ka dukiyar ya ba ka abin da ya fi karfin kinka da shanka da iyalanka har akwai abin da zai na ka taimaki wasu wani sana'a ya fi matalakawa don ya jaba kana zuwa gidan mai zaka sha mai mabukata su zaka yi Allah ya gaya zaka yi ka bukata kashe matsalar Najeriya a hada mutum kashewa to Allah ya kallon ka Allah ya gaya ma da bishi ke ba kana zaka yi talaka su masa masa ba to daga yanzu naka naka kadai za mu ba mu barabar ta hada maka da jama'a sai da kasuwa ta kare can ya ce kwangilan can an ce ba ta yi ba ta kusa ga maganar an turo ruwa ta yi wata ita kamfani ya ce ba matsaloli zai fita zuwa da haka da haka har da zama da fara kokowa da abu da za to da an hada masa haddin da ma kare ka ba su tana ta hada su da ne sai an da ba ta haka kai ka an zo da lafiya ko ba zo da lafiya ba ya Allah duk wanda bai san talakawa kare ka ba shi da shi ta ba ku ce a ba ya Allah duk wanda kuma arziki ya zama ya tsare talakawa bai san gari su bai san da taimakon su yana ganin sun matsa masa lamba to tun da Allah da yau sun yi ne zuwa masa kashi dama dan ta hada masa da jama'a ne ke san karfi to dan ya zauna lafiya ya huta Allah ba shi ne shi kai kada hada mu da kowa banda da mata idan Allah ya baka dukiya kaga talakawa suna da kawo hali wanda za ta yi taimakawa ba shi wanda ba ta iya taimakon shi faɗa da magana da kyau ke ku yi haƙuri mu muka sanar wanda ke kamar da nauyi ke kamar da nauyi da muke fama da ga ya masa magana mai daɗi ko da ta an zauna lafiya ko ba zauna lafiya Allah ya zama na shi ma kana ka Allah ya zama shi da kuɗi kana kokowa da masara ba ka da ko ɓandana sai mai kuke mai wuce da wata wuce shaidu ba tana shaidu tana wuciya in ka kalle ne ka ba ka san tana zama a dalilin tebur tana breakfast da lati da dina bullum za ka gani ya sha gida ya sha girki yana shaidu kamar ana marfawar shi Allah ya gaya za ka yi za ka haƙuri ko za ka haƙuri ba kana ganin da kake ziyarta kace muka bi lafiyar duniya rashiya ko rashiya ko yanzu ba za ka iya sanar da yawa bayan ta zo rake a nan da ta raka da zuwa ba da ta zo rake ba to a lahira sai za a raka idan za a raka ta wuta jarabawa kana ganin shi kake ka zama su kudin da zama shi barayi hazzalai an tara dukiyar haram ya ce ta dukiyar haram da ya kai ta saka rawo ya kai ta saka azabi ba wa Allah sai wuce ai ba ka ba ka zo wucewa da kafa sai ka gode Allah ya muda masa ya ji da ka fara gida ka ga gidan ka bazin ka sama ka da shi ya sha tabaru ya sha tayar ya sha interlock ya sha mabu ya sha ya sha ya sha kai gobe kotin ɗakin kama da yau yake yi don ana ruwan sama za ka samu wani na har ko da ya yi matan ka sai an tsara shi ya kawo. kuma ga ka rana, ana wasan kura da gida ana wasan kuya da wata yawa kana ganin wanda da haba ya za a ne wani gidan shiga aljanna farayi ne wani a tsarin tun ya kai kasar farawa ya kai kasar azabi ka ta hanyar da yake yi samun wallahi ka raka wani ya dade kada ka ga mutum ya wuce da rubin afiyar kawai hankali ke sani ka ce ka ga barayi yan siyasa da ma duk yan siyasa na barayi ba gaskiya ba akwai barayi a yan siyasa amma ba da ba ne ba ba da ba a hada jama'a musu kuma goro a ba a yi ka hada jama'a kamar kurin goro ka sai duk yan kasuwa mai yaudara ne waye ya akwai ɗan kasuwa da yanki da imani duk yan siyasa barayi ne mai yaudara ne waye ya maka sai siyasa barayi ne mai yaudara ne wallahi a cikin yan siyasa a da yanki da gaskiya ya ci sama haka ne ko ba akwai duk malamai makwaɗaita ne waye ya maka akwai masu da suka ce ba da kuma ba akwai ha duk talakawa ba hasa da wa ya maka akwai talakan da bai da kuma kudu guda da bai ba a hada al'umma gaba daya ha a mutum ruwa ba ba ko tufaye ba ma cewa duk tufaye da wutar ko kun tuwon zama ba ba duka tufaye da wutar ba akwai tufaye da sun fi karɓo da suna su ba da kuma ahadu suna ne irin ke lari abdulkadir shi da abdulkadir ke lari ahadu suna ne manyan malaman musulunci da suka rayu da shi sun tabbatar mana ahadu suna ne manyan malaman musulunci da suka biyo bayansa sun tabbatar mana suna ne har da kusa kuma isra da jirgin sun ba da shaida ahadu suna ne ko ka ta gina mata wasu manzanni na kafin da shirka wasu yan ba da lafiya da suka wuce gona su ne bayan su wasu kai shi kuma ba shi kan yake ba har shi yau dan godiyo ai kin kiro irin wani da manzanni na karya gina mace amma mun san cewa dan godiyo ahadin sunna ne ahadin sunna ne ayayye a cikin ahadin sunna wanda ya gobe da ya fata da sunna ta da Muhammad ya muka kare ganewa daga littattafan je karanta alkuriya wa ya rubuta ta kita da ta ne da amma da ta ne ya rubuta je ku da tsaro shi da gojo ha in gana ba da sunan ta da gojo aka kare ta sai wannan gojo ya rubuta littafi yace da suna wa ikimanin bidiya rayar da suna da kashe bidiya muka ce bidiya wani kamar da suna. zukar da biya gara ya sunna me ya bambanci magana da ta shehu da gori sai dai kace ya kafa izala sai mu ce shehu da shi ya fara samun da kula shi ya fara kenan ba ka iya cewa duk su ba ya wuce ne shehu da ya yi tumanci ko bai ma ya yi tumanci ya yi tumanci amma wani irin su banci yayi irin da su a alƙali shi ba su ga alƙali da ne ne halin sunna ne shirin kyau wadda wani shi ma ne ne halin sunna ne halin sunna ne wata da ko shela za a yi sai a ce ya mu jama'a kadirawa saboda a lokacin kadirawa su ne a suna. su ne wa su ne shi yasa ke cewa ya ku jama'a kadirawa wani irin kadiran shi ne wanda shi da abin kadiri shi ne kadiran kadiranci da shafi da mutu abinda ake cewa banci a wajen su tsoron Allah abinda ake cewa banci a wajen su yawaita azumin nafila yawaita sallar nafila yawaita karatun qur'ani yawaita azkar سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وثم أنك تسوي الشيخ الأولي تقول الآبر مريد الأذكار واللوكة في حال حرشة في الجهة الكبرى تقول الآبر مريد منين تقول الشيخ أولي تسمع نفسي بيد ذاك الرجل سهرفا ما تقول الشيخ أولي تسمع شيني أنا جزوه لكن في الدنيا ما تقول الشيخ أولي تسمع za ka yi samun mutum ya yi alwalar sallar isha yana sallar asuba ita alwalar da ya aje sallar isha ne kan rai sallar asuba saboda tun daga sallar isha har sallar asuba karatun qur'ani da nafila da aka rage cikin dare daga shi sai aka irin wannan sufancin annabi da ya nuna dan sun zo ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin bakawa kai da malaka ta kuma da ke wani ko ba haka ba ha kamar da sabon ya zo da sunan surbanci yana Allahu la ilaha illa Allahu shehu barhama shehu baka haifa ba haihuwar da ƙarya ne lam yalid wa da zai da shehu barhama kana yi wannan mutum ko kai ka tuni da wani da kuma mutum ko gane karatu to haka Allah yake da raba tsakin mutane da tsari malami a zamanai da mujahidai a zamanai da mujahidai fi ta duka fi ta zai da jahili saboda ba sana fi ba jahili a zamanai da malami mai kuri a zamanai da talaka mai mulki a zamanai da talakawa yana iya kokarin da su zage talakawa a jami'ai da mai mulki za su bai na'a ko za su bai na'a ba ko a kawo musu azzalimi ya mulku sai sai ganta hanyar Allah ya za su koma wajen Allah ko bijirewa da wanda bi da jarabawa sai Allah ku zai zai ko da zai ka tanda ba'dahum bi ba'd li yaqulu haula'i man Allahu alaihi min bayyina domin su yi cewa yanzu wa'annan su ne wa'anda Allah ya yi wa rima tsakaninmu kai kana da kuɗi ba gane suna ba kana ya gane suna sai ka kalle shi a wulakance ka ce wani wani da sunna yana da ba ko ba a haula idan da ka fa da mun bai da ya la ta alaika Allah bi a'lamu wani shakirin a ce Allah ba shi ne mafi sani da suwar ka gudu ba Allah ba da Allah ne shakirin Allah ka sa mu cikin masu goyi ba sai ka kuma na akara ta ya ka masara sai ka kuma ala duniya Allah ya ce ne a azaba da rahma وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب منه إنه غفور رحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر وقول لكم بجنود أن عباد الأكوان في هذا فلا لا لا ولا تنجا ولا تنجا آه في هذا يقول إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا إذا ولم نتلقى ولا تنجا ولا waɗanda suka yi imani da ayoyi irin su amma irin su bilal irin su suhai irin su salman irin su abdullahi da mas'ud waɗannan talakawa da suka yi imani da allah suke majalisar ka aka ce ka ake ba su shawara da kore su su ne su saurara ba su idan waɗannan talakawa suka zo wajen ka ya fi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ke tabbata jira ya zama su za su fara maka sallama saboda matsayin su a wajen Allah sai Allah ya gama da wani salamu shi ne ba nan faƙon salamun alaihi ka ce musu a cikin Allah ya tabbata da wani ƙa'ida sallama yusallimu al-rakibu ala al-bashi wal mashi ala al-qa'id ko wa sabilu ala al-kabir wanda ke kan abu hawa shi zai yi wa tafiya da kafa sallama ƙa'ida sallama wanda ke tafiya da kafa shi zai yi wanda aka samu da wata lallama ke gudu Allah ke wani gaja aka yi suka zo maka wane ne a domin annabi wane ne wanda ya taho ke zana dokar sallama wane ne wani sallama a cikin su za su mace ko shi ne mutu Allah ya ce a kai wannan sauran wani zama da wani yau a wajen Allah kai zan ka fara yi sallama wasabiri alal kabir karami shi ne wa sallama da su da kai waye babba annabi muhammad suwa ya kanana ke za a ka'ida wannan ka'ida wa zai wa wani sallama akwai wata da sallama su za su yi mai saboda girman da matsayin shi Allah ya ce wani ka'ida ba a karya da kai za ka fara yin sallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce sai kai kai imani da ba mutum ne ya abada karkare da sallah karkare da imani kai ba wadatar da ke ba Allah yana sallah kana da daraja a wajen Allah sai dai wuce kana na cikin kuɗi Allah idan ka ji Allah da wannan talaucin naka kiyama sai ta tsaya a ganka cikin halken batin zinariya da nu'ulu amma da ado da zaban da ta da hariri tana cikin da kan da zinariya ta tsaya mala'iku na raka ta zuwa aljanna suna subhanallah walhamdulillah Allah tabaraka wa ta'ala shine wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina فقلت سلام عليكم wanda ya sa annabi Muhammad sallallahu da wasallam duk kan da ga wannan talagawa su amma sai ya bada wata magana ya kace alhamdulillahi alladhi ja'ala fi ummati man amarani an abda'a lahu bi salam godiya da tafi daga Allah da cikin madiyana amma Allah ya zabe su ya samu dokar da fara yi wannan godiya da tafi daga Allah da ya aika to magana koran suna da gaba ta tare da ita ce yi. ba magana koran yanzu sun ga kudin da manin sun zo su zai wa ke nan magana su abu su fiya da manyan kafirai na lokacin suka ce a kore su ba ta karu ba a wajen Allah ko. sannan wanda ya zai sallama ita ce gaisuwa ita ce gaisuwa kafin zuwan kungiyar da sallama ta fara zama tarihi a Najeriya mai kokari shi ne wanda zai ce salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum ila alaikum sallama da ko ta fara da alif da lamu assalamu alaikum ko kuma ta kare da tarwini salamun alaikum wani yake ce sallama assalamu alaikum ko salamun alaikum amma za ku yi kokarin da salamu alaikum mai kokarin amma saura wa yake magana sallama gafara da yi suna gama sai abubuwan su masu gida wai da abin kunya ne ka samu ba wanda ke su ya da zama ya kuma wai zuwa da ne wai shi da ne da na assalamu alaikum wai su kunya ana da mara gobe da kan su ce ba da wani sarki da kuma da wani sarki suna zuwa suke sallama assalamu alaikum sarkin ya buga sai ce wannan rashin mutunci har ya kawo wannan rashin kunya har ya kawo ta da za ka zoke sallama wa ya ce maka ana yin sallama a fara wani tashi ku za musu wani aka yi musu wata aka wani ne tashi ya ce kun ga wata aka yi rinjin <laughs> to sallama ba rashin girmamawa ba ba rashin da kuke ba sallama ba rashin kunya ba Allah ne yake yi ita ce gaisuwar annabawan Allah ta sun san da Allah ya halitta annabi Adam bayan an hura annabi Adam rai hadisi ne da take Allah ya ce ya kai Adam ga wasu gungun mala'iku kan je ka same su gaisuwar da suka maka ita ce gaisuwar ka da jikokin ka gaba da yayan ka gaba annabi Adam yana isa يكتبون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ هذا ما جاءت وعلى بابا أدك إبراهيم جبا جمع لأيكم جمعه الله يتي وهل أتاك كهديد بيت إبراهيم المكرم وهل أتاك حديث إبراهيم المكرم إذ دخلوا عليه فقالوا سلام رجل لا يأتي رجل قلبه ولقد جاء رسلنا إبراهيم بالبشرى masu suratul waqi'a la yasma'una fiha illa fiha illa kiran to ku saurara ku ji mala'iku ma in kun shiga aljanna sallama suke bayan aljanna Allah ya ce wa wajen sama su shiga a wajen wajen da ta kuma su ayi. da kafaru bi Allah baya gane magana <laughs> ko da kafin da salamu alaikum ubangiji in bai gani yana da da sallama ake gani ko faɗa mu tare da sai wani. Allah ya ce wa za ga aka da zai yi da ayatina fa qul salamun alaikum ba sai ku kwanta da karatu sai Allah ya ce ka tabar ku ko ala da ku Allah ya rubuta wa kansa rahama Allah ya rubuta wa ya rubuta wa kansa rahama da ake rubuta ya rubuta wa kansa rahama malamai da su wannan kitaba ke da ƙarya kitaba kadariya duk lokacin da alƙur'ani ya ke cewa an rubuta kataba ya zo da rubutun da sauran alƙur'ani da girma malamai suka ce ne ko ko da ya zama kitaba a duniya rubutu na al'ada ne wanda muka sani a rubuta a kawai a kalabi da biyu aiki a rubuta ko ya zama kitaba kadariya da ake nufi an kaddara ko ya zama kitaba shari'a da ake nufi an shari'a ya za mu gane kitaba adiya rubutu roman Allah ke ko wai kun yadda ne yadda kuma kitaba da aiki يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون الذي يعلمونه بجد سعيدة ليبتغوا به الدولة سبيلا فأولئك لهم ثم يقولون هذا من عند الله ليبتغوا به الدولة سبيلا جل في فأولئك لهم مما كتبت أيديهم nan ma da aka ce kasafat ainihin abin da Allah ya kusa rubuta wani ne rubuce ne wannan shiga a cikin rubuce da ana yi wannan an gane wannan ya gabatar ya ce zina ba sai zaka da yake zube ya ayyuha alladhina amanu idza tadayantum bi dayn ila ajalin Allah ya ce zan kusa ne ba shi a wani bayan an sa kayan da za a yi ya koyo fasu ne da rubuta wani rubutu ne wannan إنهم يؤدون هذا تقرأ وليكتب بينهم كاتب بالعدل وليكتب بينهم كاتب بالعدل أتابعوا من رسولهم بالعدل ولم يرسلوا ولا رسلا هذا تقرأ ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله ولا ياب كاتب يرسل كذا أن يكتب ولم يرسل أن يكون ولي الوجود كما أنه لا بد أن يكون فليكتب وليؤمن الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يغضب منه شيئا. الله يكتب وليكتب شيء ولا تتكلم ثبت يا رب وإن رسول ولا رسول أجل إن هو يتوقف يكتب وليكتب نعم dukan mutumin kitaba shari'a to akwai kitaba shari'a Allah zai ce an rubuta amma abin da yake da an shar'anta Allah ya ce ya yi rubuta a wani mutum a da kuma siya ya ayyuhan ladina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun kutiba alaykum as-siyam ay shari'a alaykum as-siyam an shar'anta ku كما كتب أي كما شرع ولا كتابة شرعية كتب عليكم إذا حضر عليكم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف كتب عليكم أي شرع عليكم أي شرع لكم إن مسلمكم يقولوا كتب عليكم الكتاب كتب عليكم القتال وهو كره لكم كتب عليكم الكتاب أي أي شر أتاه بالانتهاك وكان أدين الله كتب بمعنى ماذا؟ شرع ورغبانية بالتقوى ورغبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله الله يقول رغبانية رسول الله يمشي به ويوكل ma ka san kai ba shi ana hali ba mu ka ta mutu ba bid'a ne ke yau in zuwa in ji Allah ba wannan ne wa kan ruwa ba da ruwa ta tsare ne ta wa ma la ba na ruwa ta tsare ne ta Alam tara ila dukkan jiya wasu kuku a jiya kuma jiya kuma salata. Alam tara ila

yin jihadi suka ce rabbana lima katabta alaina ai lima shara'ata alaina wannan kutiba kataba ta zama kitaba ne wa katabna alaina fiha wa katabna alaina fiha anna nafsa bin nafs wal 'ayna bil 'ayni wal anfa bil anf wal udhna bil udhn wal udhna bil udhn wal عليهم فيها وشرعنا عليهم فيها من أدب الذي ذكرنا له حرمنا لا بني اسرائيل اي لا على ونزل في كتابة الشرعيه. فقل لنا التي كتب بعض الانجليزيات الكتابة الشرعية أي يسرقين أين تأخذ وتدعون لكم شريفا كتب الله لا كلمة كتب الله لأعلمن أنا ورسلي أولئك كتب في قلوبهم الإيمان kitaba ce mai ne wannan ita kuma kitaba ce karariya to wannan kitaba da ke cikin ayat da Allah ya karanta mana kataba rabbukum ala nafsihi rahma malamin da ke kuma kitaba ce da ya tsora wa kansa rahama ta da da kuma da kada guda da yawa kai ne kada guda da yawa saboda rahama Allah in ka yi lada daya a rubuta Allah ya ce a rinka ta goma a rinka ta gabai a yi rinka wa Allah ta yi dunya ka kai ni da saba wa Allah ka ba ta Allah ya ce a rubuta maka ranar tafiya kai ni da aiki a ba ka yi ba a rubuta maka ranar tafiya kai ni da aika da jami ka aika da jami a rubuta maka da mutum ba a yi zama kana yi kusa jimari Allah ya ce a gobe wa zama ya yi amma da kuka rubuta ta nama baka lalace da yawa ba rama Allah ya ce da kan adam zai zo da zunubi da ya kai cikin duniya matukar bai ma Allah shirka ba Allah zai kawo rahama da ita ba ta kai cikin duniya zunubin cikin duniya ya haɗu da rahama cikin duniya a samu yin tsara da ita in ba Allah wa kai wani rahama in ba ka yi sauka ta yada lafi duniya in ba ka yawa zauna in ba ka yawa cikin jingina in ba ka yawa kwanta ne ne da wani wannan lokacin azumi za ka yi tafiya tafiya matsala ta Allah ya ce a jami'a Sannan da za zaka sa hudu da ake zaje masa raka ne mun kai da shi saboda ta kama samu hukunci da ya mace tana haida tana zuwa da jini haka yake zuwa tana zuwa da jini kina da bukatar abinci mai kara jini sai ga wani kuma da tsarin da ya yi gaba mai jini rinki a je ta yi daga baya mara lafiya a je ta yi daga baya tsawo tukun na dauke mata rikace da jini daya rahama biyu sai ya dauke mata abin jini da jini ya saba rahama Allah ta in banda Allah wa shi wanda ba. akwai mutumin da aqida yake da shi da imani da Allah amma yake da Allah bai taɓa yi ba zuri to hadisi ne wannan da ya zo zuwa ya kore ya ce kuma zan zama hamila Allah ya lafiya yake da yaro ya gani ya ce wa ya kai zama da mutum to ga mu wani yanka nama na ɗauka ɗauka ɗauka ɗauka ku shanya a ranar ya zuce ku kunna wa naman wuta ya kone ku bai bi dokar ku yawa da mu rani ku bari sai iska ta taso kafarin hajiya sai ku shanya ta da wuta rani ku jaba cikin ku ku shanya ta ruwa suka ce an gaba da ya mutu kuma yadda ya faɗa na hanyar haka Allah ya ce duka a yi takarwa abin da suka yi ba a kan ruwa takarwa abin da suka yi ba a tattauna shi sai ga shi ya zama mutum a cikin shugaban Allah Allah ya kai mun kai kanta ayyukan da ramu sa koda a cikin kafin ke kwanan da Allah jabe yace Allah ko da wannan ba da kai Allah ta kuma ta da kuma Allah ya ga ta ta ko da ta wace wannan ramu da shi yasa ba har da ba ta Allah rubuta ta wa da idan ka ce Allah ba zai gafartawa ne ba Allah da kansa zai yi magana sai ya ce manzon da biyan na Allah alayhi Allah abu ne ba fakar da farko da Muhammad a wannan Allah ya ce wane ne wani dan karambani ne wannan dan shishiri dan bambar ma dan wuce gona da iri har sai ruwa yana cewa ni Allah ba zan gafartawa ne ba ka san fadin Allah ta ko da ce ba zan gafarta musu ba to na gafarta musu dan kuma na rusa ake ka da gobe ta gobe ta kara karambani ne حتى إن الإيمان كذا من كذا أولا آ رحمة الله منا فاتا على كذا منا منا فاتا صبر رحمة رحمة الله منا الله إنت رحمة تساوي هو ده هو دي رحمة الله بعدين بعدين إنك الله يكفي بجاه بجاه من شو in ka ganta a wuta ka dakura ka dakura annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani bawa zai aika domin sai ce ai annabi zama fadakin ya allah na aika domin da zama ta mu sai allah ya ce mana ya kuma wani bawa na san ya aika domin amma da gaba sai ya saba wa allah bayan ya ya saba wa allah sai ya kuma allah bai gafara ya yi ya roƙi ya kan gafara ku zama shekara gafarta mishi wannan bawa sai sake bai mai tasbihu sai ya sake da zama ya an ka shi ba Allah ce bawa da ya sake mai mai dawa amma ya tuna ana da Ya kurabba yanzu zunubu ya kuma zunubu sai ya tuna yana da ubangiji ubangiji sa yana gafar da zunubi yana kuma kama mutum da zunubi ya da da gafara mala'iku shi da na gafar da zunubi bawan ya kara samawa Allah ya sake mai mala'iku ya kara amma ya tuna da ya da gafara na gafarta masa ku shaida ya kara na gafarta masa ya kara na gafarta masa na gafarta Allah hadda ya kai mutum da yake bawa na karkada ku sai ki kaji a can sai ka ji a can ka tabbata mutum ala nafsihi sabra ubangiji ku ya tsora wa kansa da kansa ya wajabta wa kansa da kansa cewa رهبة في الكائر وقوة وقوة الإلهان الذي يحب كل أكبر بعد رهبة أنه إلى ذلك بعد رهبة أنه إلى ذلك شكرا كل أجل بعد رهبة أنه إلى ذلك شكرا جاء كما من أمر الله الجوابا ألا مو لي من الرهبة ألا مو لي من الرهبة ألا رهبة كمسيحة ألا تجد وشيء ألا كذاب الجامرة ألا رهبة كمسيحة لما يعلم رهبة كيف يعلم abin da muke nema saboda haka Allah ya sa ya gafarta wa wanda ya haka ya gafarta wa yau wanda ta ta kafar su yin na fito haka da ta saura akwai wanda sai da kashe mutum ɗari ai ba da shi kai mutum ɗari ba da ya kashe da ba sai ta kama masa ba da yana ya zuwa sai shi yi da da ko hada da bada biya ka hada shi da kokarin bauta wani da ka kokarin da bada amma ta yi sai da Allah zama da bada yadda ya ce fice da nazo ba da wani sai ba dauda yadda ka ga mun da ka da duk da kai da da kake a aiwa da duk na rayuwa to amma yanzu ya ga da gaskiya ina so ne kuma na yi da dama Allah zai zama da sai ya ce ba da hankali ka inda mutum da kai da Allah ya zama da mu ba ba da zama da kai da wanda mutum ya tafi suna tare da gama biya a amfani kuma bari fara da kai sai sa ta kuje suka kama da kai suka dari daidai za su ce karamin sani to wata yin da zama ajiyar shi wata karamin sani ne zama ba da karamin sani da daga ba kuma sai sake sosai ya sake da dama sai ce ana shi gaba da shi wannan san kala sa a halar da wani sai ta Allah ba da mutum ɗari cikin na kashi ina sai ya kuma ɗan yadda wasu Ba mana ya ce Allah ba zai cika an haɗa kira ma Allah zai saka kira ya ka ta girma rahama Allah kuwa tu mana gaggawa Allah zai saka ka Allah wannan bawan Allah ya zuwa kuma da ƙarfi Allah ya gafarta masa da Allah da Allah in ba Allah ba wani ne gafartawa mutum da ya kuma da ɗari wani ya gama samun kabar a Allah ka tabbatar kuma ana gaban kabar kama an tambayi Allah ya Allah ne ya rahama jumla da ta biyo bayan ita fasa rahama Allah ya ce annahu man amila min qur'an ya jahada yadda lamarin yake duk wanda ya aikata mummunan aiki a cikin ku duk da halin da jahilci sun mata ba sannan ya dawo ya tuba min ba'di zalika bayan wannan zunubin min ba'di bayan wannan zunubin wa aslaha sannan ya gyara aikin da yake da ko fa an da ruwa Allah mai gafara da mutum da ya gafarta mu ya kuma yi Allah mutum ku ba wata ya kuma wanda ya kuma fada jarabawa kuna tunace tunace ga wata Ramadan mai albarka da Allah ke kwanciyar rahama ku tuba ku koma zuwa ga Allah masu shan giya ku tuba ku koma zuwa ga Allah masu kashe al'umma ba su ji ba ba su gani ba ku tuba ku koma zuwa ga Allah ya ku bayin Allah wannan azumi da muke ya ku bayin Allah tarawih da muke da karatun Qur'ani da taimakon marayu duk sanda muke mu yi tawassuli da shi mu ce ya Allah wayanda suka mata wa Najeriya nan ba da ta'addanci ake sace mutane ana kidnapping a je kauye a bude musu wuta kan hanya a tare a kwace mutane a shiga daji don a tsawaita samun yan arewa a hana mutu mu takada muwala noman ba ya gagara ana so dai dole sai mun zauna cikin bala'i ya Allah duk wanda ke da hannu a cikin wannan ya Allah in musulmi ne yana da rabar duba Allah ka ba shi ikon duba da gaggawa ka dawo cikin hanya ya Allah in bai da rabar duba ya zauna yana cutar da al'umma ya Allah ka san ku da masu da masu amfani da su da masu kansu da masu hannu a ciki da masu cin moriyar abu ya Allah kowane ne a ciki Allah kamar da magani ya Allah kamar da magani ya Allah kana da hanyoyi da yawa da za ka iya raba su da wannan al'umma ya Allah ka share su daga cikin wannan al'umma na Allah su ci gaba da yin wannan mu ci gaba da yin wannan addu'a kuma wannan addu'a mun ci gaba da yin ta kenan ba dare ba rana za mu ci gaba da yin ta a karatu saboda bayan Allah ku rinka cewa amin Allah zai karbi addu'a albarkacin wanda da shi masu amin kuna ga yanzu addu'a da muke wurin da sai Allah ya kai ta mutum sai ya noke sai Allah ya tura wata saboda mun yi addu'a kun ci Allah ka tura amin ya Allah da suka hada kuma da zaman lafiya Allah ka ba zuwa zauna lafiya Allah kada ka bar zuwa lafiya ya Allah in suna da wani buri na duniya saboda shi ake wannan kullum a cutar da wannan al'umma ya Allah ka kashe su da bakin cikin bukatun su wani ya Allah ka bar su su mutu da bakin cikin burin su wani ka bar su su mutu da bakin cikin burin su wani Allah ka saka wannan al'umma Allah duk wanda zai fito wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ta'addanci akan da dan bukatar ta duniya Allah karka biya mar bukatar ta duniya kuma Allah karka biya mar ta lahira Allah ka raba shi da wannan al'umma subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum